Kamar yadda shugaba Buhari ya sanya hannu a ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya maimakon ranar 29 ga watan Mayu da aka saba a matsayin wata hanya ce ta nuna na cewa siyasa ya samu wajen zama a ƙasa baki ɗaya. Ko da yake tuni wasu da ke yi wa wannan yunkuri wani kallo na cewa tabbatar da 12 ga watan Yunin kowace shekara wata hanya ce ta amincewa cewar marigayi MKO Abiola shi ya lashe zaben shugabanci a shekara ta dubu 1993. Masu fashin baki sun bayyana cewa a tsawon lokaci wasu 'yan sassan kasar nan ke fafatukar tabbatar da cewa an ware wannan rana a matsayin wata rana ta musamman. Akan haka ne muka zanta da wani ɗan siyasa da ya taka rawa a wancan lokaci inda muka faro da tambayar Alhaji Hamza Usman Darma na cewa ko ya gamsu da yadda demokradiyya ke tafiya a Najeriya sai ya ce. na Hamza Usman Darma, ɗaya daga cikin kamfen tim na Bashir Usman Tofa a wancan lokaci. A yanzu kuma ni ɗan APC ne, ni ne ciyaman kwanta kwamati na takarar Buhari da Ganduje da sauran 'yan takarkarinmu a Kano. Kuma ni memba ne na presidential campaign tim na Buhari, kuma ni ne ciyaman na Buhari support group a Northwest. West. Kwal an cimma domin akallinta malama za ki ga yanzu an shiga shekara ishirin dimokuraɗiyya ba ta taɓa rawa ba wanda ba a taɓa samun wa'annan abubuwa ba kuma duniya baki ɗaya yanzu ba ta yadda da mulkin soja ba da haka wannan ba ƙaramin nasara ba ce yanzu ka zo ka dubi abin da yake faruwa a sudan kurkusa ai alama ce ta cewa soja ba zai iya abu ba roƙon kawai da nake 'yan siyasa su gyara halinsu zamanto ba siyasar kuɗi ake ba siyasa ake ta aƙida kuma a zaɓi mutane a kan cancanta ba wai meni zan samu ba kuma a ba da goyon baya ga duk wanda Allah ya ba yanzu da dukkaninmu inda muke son Buhari za mu koyi da Buhari da aƙidar buhari da inda yake tafiwa ai da najeriya yanzu ba haka take ba domin buhari nan na farko da ya yi goc na biyu ya yi minista na petroleum na uku ya yi gamna na north east wanda state shida ne yanzu izo yi shugaban ƙasa na soja na biyar bayan ya gama ya zama chairman na ptf amma har yanzu ba za ka nuna wani abu na material wanda yake da shi ba yanzu ga shi ya shekara hudu ba shi da gida a abuja ba shi da gida a lagos banda gidansa na kaduna sai fili da yake da shi a Port Harcourt. Daga nan sai muka tambaye shi ko me ra'ayinsa na lashe zaben MKO a Biola da kuma tabbatar da wannan rana da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Hamza Darma ya kara da cewa. Aini a na har yanzu a Biola bai ci zaɓe ba. Na farko dai ba a kammala zaben nan ba. State takwas ne daga guda talatin. Na biyu akwai sharaɗi da an ce sai an samu two sat Na uku sai shi presiding officer ya yi special announcement. Duk wa'yannan abu uku ba a yi su ba. Sabida haka kan me za ka ce ya abu. Don haka ni ban taɓa sukan abin da Buhari ba sai wannan. Amma na goyon bayansa ta wani waje ɗaya. Mutanen da suka yi ta sa pressure a kansa, a kan wannan tsari, su ne mutanen da suka ƙoƙarin suka gina APC nan. kuma su ne mutanen da suka tsaya sai da suka kan cewa ya samu takara ya zama shugaban ƙasa kuma alheri da mun aka yi maka dole ka ba da tukuici annan Allah ma ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan saboda haka mu ba mu yi wani abu wanda zai nuna mun san kanmu ba ko kuma mu hayaniya kan cewa abin da aka zo aka yi ba daidai ba ne mu duba wannan faɗar da amashi a biyo ya fara faritin kansa ai an samu embarrassment sannan ake taro za a rantsar da Nelson Mandela ya je zai zauna a kujerar shugaban ƙasa wanda duniya ta san ba shine shugaban ƙasa ba amma iji kaga embarrassment ne ga ƙasar embarrassment ne ga kanshi embarrassment ne ga taron don haka ni gwamnati abin da nake kira idan gwamnati da gaske take yi an ba shi lamba irin ta shugaban ƙasa to a gyara doka na farko a ce shi ya yi zaman shugaban ƙasa a rantsar da shi ko da ba shi da abu din a sa hotonsa a cikin hotunan shugaban ƙasa sannan na uku a dawo da shi ma a gyara dokar ƙasar nan maimakon 29 ga wata da ake rantsar da gamna da shugabannin ƙasa a mai da ita 12 ga watan jun domin adda kuɗi ne adda resources ne domin duk ranar 29 dole sai ka yi taro ka rantsar da gamna ka rantsar da shugaban ƙasa sannan ran sha biyu ga wata ka zo kai biki kaga abu guda biyu ne ka haɗa za ka ɓadda kuɗi kuma za ka hana mutane ayyukansu amma tun da doka ce duk abubuwan nan ai ba tsari ne na Allah ba wani tana ce yanzu babu wani wahayi to majalisun nan na ƙasa da na state su haɗu kamar inda an san ana amending constitution a amending ɗin constitution ɗin ya zamanto sha biyu ga watan june ita ce ranar da za a rantsar da shugaban ƙasa za a rantsar da gwamnoni a mai da ita ranar demokuraɗiyya da haka ake bukata. Har yanzu da mun sake tambayan shi koya yake kallon wannan ƙuduri na sanya ranar sha biyu ga watan Yuni a matsayin wata muhimmiyar rana ta demokuraɗiyya a Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi Hamza Darma sai lalle wannan yunkuri ya tabbatar da cewa shugaba Buhari ya yarda MKO Abiola shi ya lashe zaben shekara ta 1993. Ya gamsu da abin da wa'ancan mutane suke sa kan cewa Abiola ya ci zaɓe. don haka ya kamata a bashi wannan ona amma mu waɗanda muke a arewa muka goyi bayan bacir babu wani ɗaya daga cikin mutanenmu in banda ni dinnan bara da ina saudiya aka nemi magana babu wani wanda yake magana akan maganan nan saboda haka ko abu ɗinka ne in kayan ka ya bata baka je kai cigiya ba ya za a san naka ne ban taraje a kai maka babu wani wanda yake bi. Daga nan sai muka garzaya da jin ra'ayoyin al'umma na ya suke kallon wannan kuduri ga kuma abin da suke cewa. Wasu suna ganin cewa kamar an kyautata wa yarbawa ne yasa aka wannan abu amma wannan abu dai to kowa da irin fahimtar da ya masa. amma ni a fahimtar na ganin kawai a zama lafiya a ƙasa ne ba wani abu ne dan an canza shi daga 29 mai zuwa june 12 ba wani abu ne ba amma sa ta korafi cewa wannan Buhari shi ya bi ra'ayin 'yan ƙasa yarbawa yake mara baya baya wa wani abu kamar yarba ya shafa ba ruwanmu da shi kaza kaza to amma dai a zama lafiya kasa shine kawai ni a ganin na ba wani abu bane ba da kuma ya wuce zai kawai ta zama kasa daya ko al'umma daya Allah ya ba mu zaman lafiya kasa shine fatan mu zaman lafiya shine dan komai sai da zaman lafiya ake samun ci gaba in ba zaman lafiya ba duk ganin rigima ake a zamfara a waye surun to zaman lafiya shi muka bukata Allah ya kama zaman lafiya kasa kawai abin da ifi alheri Allah ya zaba mana Allah Allah ya tabbatar mana hida alheri mu ra'ayin mu mu mutanen ƙauye sai dai duk abin da aka yi bi ne namu To madalla da dama dai mutane na ganin cewa sanya wannan rana a matsayin ranar demokuraɗiyya hanya ce ta siyasa da shugaba Buhari ya yi amfani da ita domin wani bukata da ya barwa kansa sani. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.